Korintiyawa ta fari Sura goma sha uku Ko da na iya yin magana da harsunan mutane da na mala'iku, amma in ba ni da kauna, na zama kamar kararrawa mai yawan ƙara ne kawai, ko ganga mai yawan ƙara. Ko da ina yin anabci, ina kuma gane dukan asirai, ina kuma da dukan ilimi, ko da kuma ina da ban gaskiya sosai. har yadda zan iya kawar da duwatsu, amma in dai ba ni da kauna, to, ni ba kome ba ne, ko da zan bayar da duk abin da nake da shi, in kuma ba da jikina a kone, to, idan ba ni da kauna, ai, ba ni da ribar kome. Kauna tana da hakuri da kirki, kauna ba ta jin kishi, ba ta yin takama, ba ta yin girma kai, ba ta yin daga kai. ba ta kin kula da yadda waɗansu za su ji, ba ta son kai, ba ta jin tsokana, ba ta rike laifi a zuciya. Kauna ba ta jin dadin mugunta, amma takan ci dadin gaskiya. Kauna takan sa hakuri cikin kowane hali, da ban gaskiya cikin kowane hali, da sa zuciya cikin kowane hali, da kuma jimiri cikin kowane hali. Kauna ba ta karewa har abada. annabci dai zai shude harsuna kuma za su bace ilimi kuma zai ƙare hakika iliminmu ba cikakke ba ne annabcinmu ma ba cikakke ba ne sa'ada kuwa cikakken ya zo sai wanda ba cikakke ba ya shude sa'ada nake yaro ka yi magana irin ta yara ka yi tunani irin na yara nakan ba da dalilai irin na yara da na yi girma kuwa sai na bar halin yarantaka, don yanzu kam muna gani kamani ne a madubi duhu-duhu, a ranar nan za mu gani fuska da fuska, yanzu sani na ba cikakke ba ne, a ranar na kuwa sani na zai kasance cikakke yadda Allah ya sani. To, yanzu abubuwan nan uku sun tabbata wato ban gaskiya da sa zuciya da kuma kauna, amma mafi girma duka. a cikinsu ita ce kauna.